Allah shi ɗaya ne a kowane harshe ga dukkanin waɗanda suka yi imani da Allah. Dr. Zakir Naik ke ba da misali cikin harshen Hindu yayin da yake gabatar da lacca Abuja kan darasin imani da Allah tsakanin mabiya addinai daban-daban. Baya ga ziyarar da ya taba kai wa marigayi Sheikh Ahmed Didat a Johannesburg, wannan shine karo na farko da shahararren malamin Islaman na duniya ya gabatar da lacca a nahiyar Afirka. Taron dai wanda aka gabatar a babban filin wasa na Abuja ya samu halartar dubban mutane musulmi da Kirista don tattaunawa da fahimtar aƙidar juna. baya ga addinin Kirista musulunci ne kaɗai a duniya da ya imani da Isa ɗan Maryamu ko Yesu Kiristi ta bakin mabiya addinin Kirista in ji Zakir Naik. My father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28. sai dai yayin da Kirista ke girmama Yesu a matsayin ɗan Allah, musulmi na imani da saƙonsa ne a matsayin annabin Allah da ke cikin ulul azumi minar rusuli. Mustapha Malumfashi na tsawon gaba a dandalin laccar. Bisa ga wa'azuzzuwan da muka saurara daga gare shi ya nuna cewa akwai haɗin kai cikakke da za a samu tsakanin musulmai da Kirista. Wato takan yiwu ma nan gaba idan wani malami na addinin Kirista ya zo su ma musulmi za su iya halarta su saurara kwarai da gaske domin shi addini ai bai ce ka kyamaci wani ba abin da ya nuna ma ka je ka ji abin da yake na gaskiya ka dauka wanda ba na gaskiya ba ka bari da musuluncin da kiristancin abin da yake kira akai shine zaman lafiya da haɗin kai don ci gaban al'umma zakir naik wanda asali likita ne kuma jagoran wani gidan tv peace tv da ke kan tauraron dan adam ana karrama shi da cewa shine ma magajin ahmed didat har ma da ƙari wato ahmed didat plus in ka ɗebe ziyarar da shehun malamin musulunci ba amurke khalid yasin ke kawowa najeriya wannan ziyara ta zakir naik tamkar ita ce irin ta farko tun sauka da ahmed dida da ya a kano zamanin mulkin soja na baban gida amma ba ba shi izinin yin wa'azi ba nasiru da ma'il hikaya muryar amurka daga abuja najeriya